Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 17 ga watan Satumba. bayan labaran duniya za a ji fashin bakin wani likita a amurka kan matsalar taɓin hankali a najeriya da ke da nasaba da shaye-shaye baba ya makeri zai shigo da shirin sana a dawo lafiya silamu muna barmu kuma zai shigo da sharhin jaridun nijar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai akan matatan man fetur ɗin Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar fadar White House. An tambayi shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na ɗora laifin harin na Saudiya akan Iran. sai ya ce ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya muna ƙoƙari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin shugaban ya ƙara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai hari nan da ɗan ƙanƙanin lokaci mai zuwa a yammacin jiya trump ya faɗa wa manema labarai a ofishin fadar white house a yayin ganawarsa da yarima mai jiran gado na bahrain salman bin hamad bin isa al-khalifa cewa duk da ba a son yin yaƙi da Iran, Amurka a shirye take sosai akan duk wani rikici fiye da kowace ƙasa. Masu gabatar da ƙara a birnin New York sun buƙaci kamfanin da ke kula da harkokin kudaden shugaba Donald Trump da su miƙa musu takardun bayanan harajinsa da na kamfanoninsa har na tsawon shekaru takwas. ko da yake a jiya litinin a attorney janar ɗin gundumar manhattan cyrus benz wanda ya aika da takardar neman bayanin kudaden harajin na trump a watan da ya gabata ya ki cewa uffan kan wannan batu sai dai cikin wata sanarwa da kamfanin hada-hadar kuɗi ta marzas ta fitar ta ce za ta mutunta tsarin shari'a tare da cika shari'an doka. mark mccarthy lauya a kamfanin da ke kula da harkokin shugaba trump ya ce yana yin nazari halin da ake ciki kuma zai ba da amsar da ta dace hankulan masu shigar da karar sun fi karkata ne akan kudaden da tsohon lauyan trump michael hohen ya biya 'yar wasan fina-finan batsa stormy daniels wacce ta yi ikirarin ta yi harka da trump kafin ya zama shugaban ƙasa. yanzu haka kohen wanda ya shaida biyan kudaden yana gidan yari bayan da aka yanke masa hukuncin daurin shekaru uku saboda an same shi da laifin keta dokar adadin kudin gudunmawar da ya kamata mutum ya bayar ga yakin neman zaɓe da kaucewa biyan kudin haraji da sauran laifuka sai dai trump ya musanta wata alaka da stormy kuma ya yi musanta wani abu da ba daidai ba. makonni shida bayan da gwamnatin india ta sanya takunkumi a kan kashmir kotun kolin kasar ta umarci hukumomi da su yi iya su don maidowa da al'umma don maido da al'amuran yau da kullum a yankin alkalan kotun har ila yau sun buƙaci gwamnatin ta indiya da ta tabbatar da makarantu da asibitoci da hanyoyin sufuri na aiki yadda ya kamata sai dai kotun kolin bata ba wa gwamnati umarnin daukar takamaiman mataki da magance takaddamar da ake yi a yankin ba a ranar biyar ga watan agusta india ta sanya dokar ta ɓaci tare da rufe hanyoyin sadarwa a yankin na kashmir bayan da ta karbe 'yancin gashin kan da ta ba yankin sannan ta mayar da shi ƙarƙashin ikon hukumomin new delhi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani mai bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewar shekaru biyu bayan mummunan koren 'yan gudun hijirar Rohingya sama da dubu bakwai daga Myanmar. Har yanzu babu yanayi mai kyau da zai tabbatar da tsaron su. saboda ƙasar na ci gaba da zama mai cike da hatsari a gare su. hakan ya sa ake ganin bai kamata su bar matsugunansu na cox bazar da ke bangladesh ba mai hada rahoto na musamman na majalisar ɗinkin duniya yang lili ta ce myanmar ta ci gaba da ke ta sabawa dokokin ƙasa da ƙasa tana kuma amfani da tsauraran matakai don tursasawa tsirarin ƙabilu a jihohin rakhine da kudancin chin. ta ce an kashe fararen hula da dama kuma dubban dubatar mutane sun tsere sakamakon amfani da manyan bindigogi da sauran hanyoyin musgunawa 'yan kungiyar tadmado da sojojin myanmar da na arakan suke amfani da su sai dai wakilin myanmar a na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya musanta duk waɗannan zarge-zarge. magoya bayan kungiyar is sun nuna farin ciki da jin wani sabon saƙo da ya fito daga wani da ake zaton shugaban kungiyar 'yan ta'addan ne wanda a cikin saƙon ya yi alkawarin cewa yakin da suke yi da amurka da ƙawayenta ba zai kare ba muryan mutumin mai tsawon minti sama da talatin wacce ake tunanin ta abubakar al-baghdad ce ta faɗa wa magoya bayansa cewa amurka ta shiga cikin rudani a iraki da afghanistan inda ya ƙara da cewa washington ba ta da ikon taimakawa ƙawayenta a yankin da ma duniya baki ɗaya ba a cewar muryar kamar yadda wani kamfanin tattara bayanan sirri da ake kira site ya fassara. amurka ba za ta iya yin komai ba face daukan alkawaran da ba za ta iya cika ma kawayenta ba zahar amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shirinmu na asuba an ji yadda ma'aikatar lafiyar najeriya ta yi gargaɗi kan karuwar matsalar taɓin hankali mai nasaba da shaye-shaye inda ta ce akwai masu lalurar ta taɓin hankali kamar miliyan arba'in zuwa sittin a ƙasar kan wannan ne abokin aiki na muhammad hafiz baballe ya tuntubi wani likita ɗan najeriya mazaunin nan amurka mai suna dr muhammad lau garba wanda ya tambaye shi yadda yake ganin wannan batun da kuma mafita sai ya ce To wannan yana ɗaya daga cikin irin canje-canjen suka shigo al'ummarmu na yanzu. Abin mamaki shi shine kwanakin ba akwai report da aka yi ce a kasashen duniya baki ɗaya a ƙasar da ta kai ta Najeriya san addini ma'ana kiristoci da musulmi kowa maganar addini addini wanda ya kamata inda addini mutum zuciyarka ta dangana da wani abu zuwa ga ubangijinka ko musulmi ne ko kirista ne amma matsaloli sun kai intaha da jama'a yanzu suna manta da wannan iko kuma abin ne ya musu yawa su kamar shaye-shayen da ake magana kuma yana fara yanzu tun daga yara ne kamar da aka samu area kano wanda ga matasa ne wanda ake kamar almajirai ne kuma rashin karatu ne da rashin kuɗi da rashin ilimi da rashin abin muna da yara miliyoyi suna yawo ba makaranta ba abin yi saboda haka su shiga kwayan nan kaga da nan zai kai ga juya kwakwalwa ko ne irin depression din nan abin duniya ya yi yawa mutum ya rasa yadda zai yi suna neman su kashe kawunan su ma kuma abin mamaki shine ko a nan kasa za ka ga cewa malaman addini da kuma hukumomin gwamnati su ne suke maganin al'amuran nan ya fi karfin asibiti kawai mun kowa a asibitin da wuya ga mutum ya daɗe da yawa yawanci za a ga sai an sa irin counselors nan amma dai babban muhimmin abu shine ya kamata a ce an duba menene dalilin da ya kawo wannan wannan dalilin guda uku na ɗaya dai tattalin arzikin ƙasa da ya ƙasa ko mutane abin duniya ya ishe su sun rasa ina za su sa kansu ko ba tawakkali na biyu shine kan cewa al'adun musamman gargaji ana ji ana gani talauci da yawa mutane yawa da kuma makamantan shi yara tun suna ƙanana suna shaye-shaye mm. abu na uku shine cewa babu wani abu daga al'umma ko daga shugabanci ko daga addini ko daga wannan wanda ya kamata a ce an ɗauki wannan a matsayin muhimmin abu domin matasa ne suke samun wannan matsala idan matasa sun tashi da wannan su ne fa um, a turanci a ce future na al'umma to idan sun shiga na halin to ya ake tsammanin nan gaba a kasance a kasar mm. yawancin duk abin da ake gani tashin hankali na crime da sauransu wanda shi yake kara kawo shi saboda mutum yana shaye-shaye yana wannan ɗayan biyu ne ko dai ce je wani wani abu ko kuma yau kanshi domin muna gani a nan masu kashe kansa a kasashe irin wannan a kasar na misali kasashen turai sun yawa to su dama ba su san ma can akwai lahira ba suna ga in sun kashe kansu kamar sun tsira kenan daga wahalar su. Mm, to likita na ce wace irin shawara za ka ba wa matasa masu fadawa cikin irin wannan su ɗauka kwaya ita ce mafita. to a ya gaskiya duk mutum da bai fara to gara kai ya fara wanda ya fara ya nemi taimako domin matsalar shiga irin wannan shaye-shayen matakar ka shiga ciki to jikin mutum yana sabawa da shi idan suka zama sun saba da shi abinda ake cewa tolerance to daga nan sai dependency wanda rayuwar su ba za ta yi ba sai da kwayar kuma in ka shiga wannan halin to duk lalacewar jiki ba wai kwakwalwa ce kaɗai ba mafi yawan wannan kwayar tana shafa jikin ɗan adam banda cewa kuma rayuwar mutum ta lalace kenan to lallai kam wanda bai fara ba kada ya fara wanda ya fara tun da wuri ya nemi taimako likita na ce sannan akwai irin matakan da ake ɗauka a nan yammacin duniya da kake ganin idan aka ɗauka a najeriya zai yi wa matasan amfani sosai kaga akwai ƙungiyoyi na sa kai wato uh, wanda ake cewa voluntary organization wanda suke taimakawa wanda ko a kasashen namu aka samu za su taimaka akwai na biyu asibitoci domin banda cewa psychiatric hospital wato asibitocin ma'aikata da ake magana mm. wannan akwai abin da ake cewa counseling mm. muhimmi ma shine muhimmi na wannan counseling kama a samar da cibiyoyin da za a ringa wayar da kan matasa ana wayar da kan matasa kuma ana bi domin kowa da dalilinsa mm-hmm. na shiga irin wannan wani za a ga cewa wasu ma matasan tun suna yara iyaye sun sun yasar da su ba san ina za su kansu ba wasu har makaranta ne to abu na uku shine duk makarantu ya kamata a kansula wato masu irin wannan wayar abu domin yawancin makarantu tun abu yana fawa yaro yana dan karamin shi a makaranta da an irin wannan alamun tun kafin ya yi nisa abu na uku iyaye su sa ido akan 'ya'yansu su waye suke yawo da 'ya'yansu domin yawanci wanda suke ko a nan kasa za ga ana cewa peer pressure wato abokai ne ke sa yara su shiga wannan abu to kuma sai gwamnati ita domin a hakikanin gaskiya dole ne a samu wurare ko centers ko wani abu wanda za a iya kai yara da matasan har ma da manya domin abin ba wai matasa kaɗai yake shafa ba yanzu shan kwayar mm. ya kai ga maza da mata mu a kasan ma yanzu ana magana har da matan aure gaskiya da manya da kanana kwarai da gaskiya kananan yara to kagan ƙasa samu centers a kowane kamata ya ce don wani babban abu ne wanda ya kamata a san mahimmancinsa to na biyar kuma za ma iya haɗa da irin international organization wanda suke taimakawa din nan wanda za su shigo su yi training a ce kamar wato an koyawa ma'aikatan lafiya mm. To amma kana ganin samarwa matasan ayyukan yi zai taimaka wajen magance wannan eh, matsala? To ai shi yasa da ce kaga mafi mahimmancin abin da ke kawo wannan abu daidai rashin karatu ko abin yi. Mm. Turanci ake cewa frustration mm. ya sa su je su samu abin da ake cewa depression ne wani wanda zai sa mutum ya shiga wani irin hali da mm. wani yanayi. Na tunane tunane na gaira ba dalili ba. Na'am na'am to amma inda abin yi kaga zai rage wannan abu. Na uku mutane ya kasance cewa harka malamai na addini da sauransu jama'a da yaran matasa da suke wannan domin in kana dokali ka yadda ko kirista ne ko musulmi ne kana ka yadda da cewa akwai ubangiji kuma ka yadda da wani abu wataƙila zai taimaka wa mutane su rage irin tunanin to bari in shiga wani hali to irin wayannan su ne makamantan abu da ya kamata ya kasance an dukufa da su an kula da su. To wane irin kira za ka yi wa gwamnati? To, ka ga ita dai gwamnati ita ce take kafa doka kuma take kula da abin da jama'a suke yi. kuma hakikanin gaskiya da asibitocin da muka yi magana da dokokin da ya kamata a yi da kuma asibitocin da muke magana da wa'annan council komai gwamnati na da hannu a ciki ko da ce private a wato kamar kungiyoyi na sa kai ne dole sai da taimakon gwamnati amma ita gwamnati ita za ta nuna muhimmanci abu in ba ta abu yana da muhimmanci ba ma sau da yawa aka ga cewa ko kungiyoyi ma ba su ɗauka shi da muhimmanci. Hmm, wato kana nufin ya kamata ko gwamnati ta taimaka a kafa cibiyoyin ko da na kuɗi ne ma. ko na kuɗin nema ko da ita gwamnati ba ta kuɗin kanta ba ne ba ta nuna wannan muhimmi ne ta nemi jama'a su su taimaka. Dr. Muhammad Lawal Garba wani likita ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka kenan a hirarsa da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe kafin mu ci gaba mu ɗan je Sudan. yaushe zan je ni Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne motar yayi ban shan fura ban goro ga to yanzu kuma ga baba makeri da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba ya ko makeri ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a dawo lafiya zai tattauna ne da shugaban hukumar kula da ababen hawa da hanyoyi ta jihar Kano wato Karota, Dr. Baffa Babbaɗan Agundi, akan irin ayyuka da hukumarsa take yi na kare hanyoyin jihar Kano daga matuka da ba su kiyaye ka'idojin hanya. A cikin wannan tattaunawa za ku ji bayanai da dama da shi shugaban na Karota ya mana. ga dai yadda ya fara bayanin nasa. kamar yadda sunanta yake eh, hukuma ce wadda take kula da harkar zirga-zirgar sufuri ababen hawa kenan eh, a kan titunan jihar kano kuma da kula da yadda ake kasa kaya a kan tituna da kula da yadda ake sakin dabbobi su hau kan tituna wanda suke haɗa haɗarurruka eh, wannan su ne kusan dai eh, aikin ita wannan hukuma to na san kafin ka zo ka shugabanci wannan hukuma daman hukuma tana nan tana aiki ina ka zo ka iske aiki da hukuma take yi kuma ina ne ka dosa a wannan aiki da kake yi na je na tarar da hukuma tana aiki kamar yadda ka faɗa kuma a lokacin da aka kafa ta da farko ta yi rawar gani kwarai da gaske kuma waɗanda suka zo suka rike da ba daga baya su ma suka yi irin nasu ƙoƙarin a ciki to saboda haka eh, lokacin da zo kusan kacan duk lokacin da aka ce an zo an tarar da gwamnati tana sabuwa an shiga hayaniyar zaɓe abubuwa suna tsayawa kusan shekara guda da ana cikin rundunar abubuwa na harkar zaɓe da sauransu to eh, na zo na tarar da hukumar nan tana da ma'aikata dubu biyu da ɗari hudu kuma kusan mutum dubu ɗaya da ɗari uku ba sa zuwa aiki na karɓi rekod na gani na cikin dare da waɗanda aka tura aikin yamma hmm. na ga babu inda suke fita suke zuwa aikin nan don haka na yi babban taro da mutum dubu biyu da ɗari hudun nan na jin kunni akan koyar koma bakin aikin sa kuma idan mun samu wanda baya zuwa aiki to ma'ana baya da aiki ke ne sai a cire shi a nemi wanda yake da bukata a sakar shi kuma hakan muka fara aiki a fitata ta farko muka samu kusan mutum ɗari wanda ba su zai aiki ba muka kuma tura sunayensu ma'aikatar ma'aikata wato Hidar Sabis kenan aka dakatar da albashinsu domin mu da dalilin da ya sa ba sa zuwa aiki da aka yi wannan shi ne kowa kuma ya rubu a guje ya fita shi ya sa ma kan mutane da yawa suke cewa ko mun sake ɗaukar ma'aikata ne ko mutum ɗaya ba a sake ɗauka ba illa waɗannan ma'aikatan biyu da suke aiki a baya wanda ba sa zuwa aiki yanzu suka dawo suna zuwa aiki abu na biyu a motocin aiki musamman wanda suke daukar motoci na kan hanya hmm. in an samu mota da aka ajiye a kan hanya wadda mota za ta ta ɗauko ta ko an yi hatsari ko wani abu makamancin haka ko wurin da aka hana fakin gaba ɗayan su ba wadda take yin aiki saboda haka muka fara gyaran su kuma zuwa yanzu guda kuɗi mun tashi guda guda a wani a motoci kuma ah, wanda suke na zirga-zirga yau da kullum kusan guda ashirin da biyar sun ya yanzu mun tashi guda goma suna aiki yanzu a cikin wannan wata biyu haka zalika mun sami nasarar ah, tsabtace hanyoyi daban-daban musamman idan wanda suka san jihar kano hmm. a bakin asibitin murtala idan ta bi wannan hanya an sha biyu wannan hanya mai rashin lafiya saboda rashin hanya da gosulo a al'awa guda cikin gosulo ko fiye mai haihuwa ta haihu kamar yadda wanda suke ai sana'a a gurin suke faɗa da kanshi ko kuma al'umma wanda suke faɗa don allahu alamu ban taɓa shi da wannan ba ko mutum har ya mutu a cikin goslo saboda yanayin goslo ala cikin mutanta muka zo muka gyara wannan guri ya zama dukkanin wanda suke tafiya akan titi sun tashi. to a kana nufin wannan hanyar nan wanda ke bi kantin kwari zuwa nan asibitin murtala irin cunkoso da ake samu kana nufin yanzu wannan abu an samu sauki. yanzu za ka wuce cikin minti biyar tun daga masallacin juma'a za ka wuce ka je har ibrahim tayo Ah, akwai traffic control kuma ba za ka duk inda ka tsaya minti ɗaya ka wuce banda nan akwai gurin da isa damun dukkan mutumin da yake bin hanyar yudin hmm. nnpt ne ga ran da bawa da ke cewa za ka yi awa biyar a gosulo akwai wanda suka ce in gosulo ya rikice sai dai a bar motoci wasu ma sai dai da safe a zuwa ɗauka. ne kuma za mu dakatar da wannan shiri sai sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin shi bakon namu shugaban hukumar kula da ababen hawa da hanyoyi ta jihar Kano Karuta, Dr. Baffa Babbaɗan Agundi. Da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To gaishe ka yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain. wacce ta rawaito cewa shugaban kasar Nijar ya tsage gaskiyar lamari a game da rikicin da ya kici ya cinyewa a Mali. Kasar da aka haramta wa hukumomin ta saka kafafu a garin Kidal duk kuwa da cewa yankin mallakarta ne a ka'idance. isu muhammadu a yayin da ya ziyarci kasar mali a makon jiya ya jaddada cewa halin da ake ciki a yau a kidal wata babbar barazana ce ga sha'anin tsaron jamhuriyar niger jaridar le courrier ta bayyana cewa alamu na nunin ofishin jakadancin niger a ghana na da hannu a wata cuwa cuwar man fetur ta bayan fage wasu takardun da jaridar ta wallafa na nunin an yi odar man fetur na biliyan ko miliyar hudu na sefa daga ghana da haɗin kan ofishin jakadancin niger domin amfanin sojan amurka da ke da sansani a gadas a maimakon a baiwa kamfanonin cikin gida wato sonidep ko soras wannan kwangila da ake ganin an yi wuru-wuru sosai wajen bayar da ita jaridar air info na cewa bututun mai ya fashe a wani wurin da ke kan hanyar rijiyoyin agadem zuwa matatar soras jaridar ta ce ɗanyen man da ke kwararowa ya malala sosai a wurin da wannan al'amari ya faru abin da ke nunin girman barazanar gurɓacewar muhalli saboda haka jaridar ke ganin ya kamata ƙungiyoyin fafutuka da 'yan majalisar wakilan karkarar da abin ya shafa su tsawata don ganin an ɗauki matakan kaucewa sake faruwar irin wannan ta'adi mu rufe sharhin da jaridar l'actualite wacce ke cewa an samu ɓaraka a ƙawancen jam'in mrn da ke mulkin niger a dangane da kundin zaben da ya sa 'yan adawa kauracewa shirye-shiryen zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 jaridar ta ambato shugaban jam'iyyar pna al'umma sanusi jaku yana nisantar da jam'iyyarsa daga goyon bayan da wasu shugabannin kawancen na mrn suka bayar game da sabon jadawalin zaben da hukumar zaɓe ta seni ta fitar a watan jiya hasali ma a ganin sa gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a lokaci guda wani salon magudin zaɓe ne da ba za su taɓa lamunta da shi ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ba da Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum biyoyi Amerika mai magana Kasimu Aliyu Sardonin matasa a sada a jihar Sokoto. ina son amfani da wannan dama ku isa mini sakona ga 'yan ƙasa ta 'yan najeriya musamman matasanmu na arewaci su ƙara tashi tsaye wajen neman na kansu watan dogaro da kai kuma suna waɗi daban-daban domin kauce mazaman banza sannan ina ƙara kira ga matasanmu su kauce ma shaye-shayen a ƙwayoyin za su kai su lalata mai kwakwalwa. Assalamu alaikum sashen Hausa na a Amerika. Mai magana lawali mai kene balle, karamin hukumar mulki ta hudu, sakkwaton Shehu Najeriya. na shi ne dangane da ja'in ja da ake kai game da ƙarin albashi mataki na farko dubu talatin abun ya ƙi ya ƙi canyewa. a yanzu hankalin yan da goya da biyu wasu sun tafi wurin mitin ɗin gwamnati wasu kuma sun ƙi zuwa saboda sun ga abin ya ƙici ya ƙici ya haba buhari bai kamata da dattijo irin ka kana tun da walola ba. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amurka. Suna na ɗalla mijo da kadara jihar Neja, nigeria Ina kira da 'yan uwana wanda suke cikin garin kadara da waje. don Allah wannan annabi a rika kawo gudunmawa a kan yan gudun hijiran nan da suke cikin garin kadara da magana abinci saboda mutanen nan suna cikin wani hali ga yara ga sassi ga rashin taburma To yanzu kuma ga zahara Amin Fage da labaran duniya an manfa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai a kan matatun man fetur ɗin Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar fadar White House. An tambayi shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi. na ɗora laifin harin na saudiya a kan iran sai ya ce ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya muna ƙoƙari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin to masu sauraron mu da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma zahar amin fage wacce ta karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniya mu na wannan lokacin darus smith ni ibrahim kalmasi garba da mu fata